العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر العاصمي أيوه إن شاء الله زامو درسنا دليل تفاصيل ko muna cikin ahkamul jima wato babin da ke bayanin hukunce-hukuncen zurta jini abin da ke hawa akan mutum idan ya zurta jinin wani za mu tashi ba da subutil mauti lil wulati wa yalifunaha alal batati to wannan an ce na ce zan yi ƙarin bayani ne amma sai mu koma daga tan wahaya bi 50 yaminan wuzzihat ala dhukhuri wal unsamuni wal unsamuni at wato wahaya ita kasama Shi ne rantsuwa hamsin da za a yi idan wani ya kashe maka ɗan uwanka wani ya kashe ɗan uwan wani kuma babu shaidu isassu a cikin da ɗaya aka samu ko shi wanda aka kashe ne yake ta birgima cikin jini yana cewa wane ne ya kashe ni jami'in da fulani ko a same shi a wata anguwa wanda suke adawa da musulmi suna neman su kashe su ko makamancin irin wannan to za su rantse rantsuwa hamsin cewa wani ne ya kashe shi ya ba su shi sai su kashe shi kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rantsuwan ne aka ce wa haya bi khamsina Yamina. rantsuwan hamsin ne wuzbi'at ana riba ta ala zukuri akan mazaje wato akan magadan shi wanda aka kashe din sai su rantsa rantsuwa 50 a ba su wanda suke tuhuma shi su kashe shi wa bannan sai ce wal unsa muni'at ita mace kuma an an hana ta wato an hana ta yi wannan rantsuwa din idan kisan kisan ganganci ne ba za ta rantsai ba ba za ka iya maza su za su rantsai don kisan ganganci kashewa za a yi ko za a kashe wanda ya kisan ne to kaga mata kuma ba sa shaidan wani abu ba abin da ya shafi dukiya ba ko abin da ya shafi wato harka na tsakanin mata ko sirrin mata amma idan kisan kuskure ne kuma za su shiga cikin rantsuwa saboda nan kuma diya za a bayar kaga abin zai koma wa cewa sun rantse akan matsala ko kabiya ce ta kuɗi mun da ya shafi kuɗi ne to sai aka ce ba'da subutil mauti za su rantse ne fa bayan tabbatar mutuwan shi wanda aka ji wa raunin lil wulati da ma abota jininsa wato su ne waliyansa kenan auliya uddani wato kafin ya mutu ba a wannan rantsuwan na rantsuwan dama ta jiya ne ko ta kitafi in ganganci ne na kitafi ne a kashe wancan su kuma na kuskure ne na jiya ne ba dama a yi wannan rantsuwan sai shi wanda ake tuhuman ya mutu tukuna shi ne ma'anan ba da subutin mauti bayan tabbatar mutuwa lil wulati muka ce nan za a gyara ko da wannan nuska ta irin tamu ne ga waliyan wannan musulmi din wato yan uwan shi wanda aka kashe din sannan wa yahlifuna suna wannan rantsuwan alal bakati a bisa yanki kowa ya rantse da Allah rantsuwa hamsin a riba musu ko goma goma ne ko biyar biyar ko uku uku gwargwadon yawan su magana sai kowa ya rantse a yanke ya ce billahi la ilaha illa huwa zaidu ne ya kashe mana amu misali da zai ce billahi zai allawa ina zakan wani ne kashe wani ba a alal a akan yanki akan yanki ya sa su wai wai abin nan waisa abin nan su waisa da suka zo an kashe musu dan uwansu aka ce turansi kuwa hamsin abin nan a ba su wani daga cikin yahudawan su kashe shi don suna tuhumar yahudu na kaibara sai suka ce ka ba za su iya rantsuwa ba saboda kaga dole ka rantsa alal bataki yanki illahi la ilaha illa huwa wani ne ya kashe mana damuwa. sai suka ce ba za su iya wannan rantsuwa ba suka ga manzala ka sama shi kuma sai ya ce to su yahudawan su rantsa ba su suka kashe shi ba ciki na suka ta sai suka ce sai ya yahudawa ne ba sa tsoron Allah za su iya rantsuwa kan ƙarya sai sai ya ce to ai ba ku da wata mafita in ba wannan ba ba wata mafita ko ku rantsa a ba ku ku kashe wanda kuke tuhuma ko kuma su su rantse su kama hanyar su suka fi sai suka ci su rantse ne kuma ba su yadda da rantsuwan masu ainihin wa'in jam kuma za su ma sai ba su diya daga baitul mali diyan dan uwansu to kaga ana rantsuwa ne alal basati in kana shakka ka rantse in ka samu yaki sai karanta ka samu shaida adali ko wasu alamu gaji ne a cikin sai da Wani ne ya kashe ni kuma kamancin wannan ko an same shi abin nan a gidan wani makiyin musulmi ko wani abokin gabansa sai eh, rantsa kawai wani ne ya kashe wani a ba su su kashe shi ko kisan kuskure ne a ba su biya sai ce wa tuqlabul aymanu mahma nakala waliyu maqsulin Alaman man qatala wa tuqlabul aymanu ana juyar da rantsuwan mahma nakala Koyaushe waliyu maktulin waliyin wanda kashe nakala ya kiran suwa ba an ce su yan uwan wanda kashe su rantse ba idan suka kiran suwa ana biyar da rantsuwan alaman katala a bisa wanda ya kisa ma'ana bisa waliyan wanda ko kuma wanda a bisa wanda ake tuhuman ya kisa ne kafuwa. alaman katala akan wanda ya kisa to tun da ku kun ki ku rantse ko shi wanda kuke tuhuman ya rantse billahi la ilaha illallah ba ce kashe shi ba sai kama hanya ne babu wani abu in ba wannan saboda haka in ya rantsa shi kenan sai shi kenan sai kama hanyar sai yace wa yahlifu sunani biha fama ala wa gairu wahidin biha lan yuqtala wa yahlifu sunani mutum biyu ne suke rantsuwa biha da kasama fama ala abin da ya sama da mutum biyu wata mutum biyu su suke rantsuwan kasama ko sama da biyu a riba mun rantsuwa ashirin da biyar biyar ashirin da biyar ko sama da mutum biyu ko su hamsin ne rantsuwa hamsin hamsin wa gairu wahidin wani mutum ɗaya lan yi kutala ba za a kashe shi ba biha da wannan rantsuwan wato iya mutum ne kawai za a kashe in dai wannan rantsuwan kun ga kenan in mutum ɗaya ne da zai wannan rantsuwan ba dole sai mutum biyu ko sama don mutum biyu da suke zama shaidu ko kaga su biyu ne za su yi ƙasa ma su yi wannan rantsuwa ne in mutum ɗaya ne sai dai a haƙura sai dai an samu shaidu biyu a dalai cewa shi ya kashe musu ɗan uwa wanda suke kuma to sai aka ce wa gairu wahidin wani mutum ɗaya kuma lan yi kusala ba za a kashe shi ba biya da kawai ka samu ma'ana ba a kashe sama da mutum ɗaya to da haka kun ce su wane ne to ku faɗi kuran tseren suwa hamsin ku nuna wanda kuke tuhuman sai a ba ku kashe shi amma ba za a ba ku kashe mutum goma da kawai ka samu kun ga sabanin idan ya tabbata mutane ne suka kashe shi ba ta hanyar akama ba shaidu sun tabbatar ko ikirari mutum goma suka kashe wani mutum duka ne suka kashe za a kashe su kuma ba goma ba ko guda ɗari ne ma da nuna zamanin sai na umar wasu mutane sun kashe sun kashe wata mata a sana'a a ƙasar yaman sai na umar ya sa aka kashe su gaba ɗaya wanda suka kashe shi karo suka ce ya za a kashe mutane da yawa saboda an kashe mace ɗaya ya ce wallahi lau tamala alaiha alu sana'a da ƙasar su da mutanen sana'a duk za su haɗa kai babban birnin yaman ƙasar yaman za su haɗa kai su kashe ta ce wallahi da na kashe su gaba ɗaya mutanen gari da sauran so da haka da za a ce mutanen gari gaba ɗaya babban birnin su kashe mutum sai su wasu su kashe shi ba za a kashe su gaba amma ya tabbata da shaidu guda biyu a dare su suka kashe ko kuma wato su yi ikirarin su suka kashe da su suka kashe amma idan wata alama ce mai karfi aka gani aka yi rantsuwa hamsin yan uwan wanda aka kashe suka yi rantsuwa hamsin akan an kashe musu dan uwansu to wannan mutum dai za su nuna sai su kashe shi ba za su kashe jama'a da yawa ba yace wa laysa fi abdin wala janini akramatun wala aduwwud dini walaysa fi abdin qasamatun babu kasama dangane da sha'anin bawa in an kashe shi wala janini babu kuma qasama idan an kashe dan tayi wato dan da ke cikin ciki kafin a haife shi wala aduwi dini haka nan wanda yake mai adawa na addini shi ma a sha'anin sai an kashe shi shine kafuri kenan ba a kasama wato a sha'anin bawa idan an kashe shi shugabansa ne kawai zai rantse rantsuwa ɗaya wallahi tallahi wane shi ya kace min bawa na in an samu shida ɗaya adali ko kuma aka samu musu dalilai da suke karfafa haka sai ran sai a bashi kiman bawan sa shi nan dubu ɗari biyar ne miliyan ɗaya ne bawan sai a bashi amma ba za ta mutane hamsin su a akan an kashe bawa ba ko da an samu dau shine wani alama da suke nuna su suka kashe wala janini ko kuma tantayi wato cikin da ba a yi ba amma a ce wani ya bugi cikin mace sai ta yi barinsa ba rai ga an kashe mai an kashe ɗan da ke cikin cikinsa to shi ma idan aka samu shaida guda ɗaya adali ba a samu sauran shaidu ba ba za a ce a yi rantsuwa rantsuwa hamsin ba shi magajin wannan janin din wanda aka buge masa ko a kaman a ce mijin matan ko kuma ‘yan uwanta ko makamancin wannan sai ya rantse ko su rantse ya rantse ya rantsuwa ɗaya wane ne ya kashe mana cikin wato ainihin wannan mata dan uwanmu ne ko danmu ne ko makamancin wannan rantsuwa ɗaya cikin na sai a bada gurratu abin wato sai a bada bawa wanda bai da alamar yanci ko mace ko namiji shi kenan ba za a ci a yi rantsuwa hamsin ba ko da ga alamun wani ne kace tun da abin nan eh, ba shaidu in akwai shaidu ma dama za a ba da mai bawa za a bayar kima ake barwa ba diya ake barwa tun da bai faɗo da rai ba babu tabbacewa mutum ya zama mutum ko za a haifi shi da ba da bawa ko bawa haka nan a nan maran tsuwa ɗaya ne kawai sannan idan kafuri ne aka kashe aka samu shaida ɗaya cewa an kashe shi wanda ba musulmi ba kamar halin zimma ne wanda babu dama yaƙi tsakaninka da su to shi wannan kawai in yana tuhuma shi waliyin wannan kafirin yana tuhuma wane ne ya kashe masa kuma aka samu shaida ɗaya adali ko su alamu masu ƙarfi da suke nuna haka su tseren tseren tsuwa kawai guda ɗaya suke nan suka a bashi diya a bashi diyan wato ɗan uwansa kafiri tare shi kuma diyansa rabin diyan musulmi rabin diyan musulmi kamar yadda za mu karanta a can gaba sosai walƙawa dushar tubi hilmisliya fi dami bil islami wal hurriya wa ali lal aqdi wan nisa'u kar rijal kisasi ana mun shiga wani darasin kuma da mun kisasi shine in ka kashe wani a kashe ka wa qasamna fiha fil hayatun ya ulil suna da rayuwa a wajen wato ainihin itali idan wani ya kashe wani da gangan in ya tabbata a kashe shi domin a wanzar da rayuka ne domin wani da ba a kashe ba su ci gaba da rayuwa inda ba a kashewa in wani ya kashe wani ya ci gaba da kisan kan da haka kisafi yana sa a rayu mutum kafin zuwan qur'ani laraba suna yin wannan suna cewa alqatlu anfalil qatli kisa ya fi kore kisa wato wani ya kashe a kashe shi ya fi hana kisa sai qur'ani yace wa lakum fil qisasi hayatu to da ka in an yi kisan kuna da rayuwa in wani ya kashe wani a kashe shi ba akwai rayuwa wannan kawatin yana nan a cikin shari'ar musulunci kuma a duniya ta kai in wani ya kashe wani a kashe shi da haka ake za a daina kisa manzala kuma yana cewa la ilu da ri'in muslimin illa bi ila salati الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق jama'a? ba halatta zuɗ da jinin musulmi sai ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku idan mutum ya taɓa yin aure sai zina a kashe shi a jefe shi har ya idan mutum ya kashe rai ko a kashe shi shi a nasu bin nas in ka kashe wani a kashe ka haka nan wanda ya yi bar addininsa to shi ma a kashe shi man baddala dinahu faqulu to kaga anan akwai annasu bin nafs in ka kashe rai a kashe ka to sai ya ce a sharɗu bihi misliya wato shara'i bihi ai fihi kenan dangane da abin da ya shafi kitafi in mutum ya kashe wani daga a kashe shi to akwai sharaɗin almisliya tamka ya zama daidai da wanda ya kashe shin fitami a wajen jini ya zama jinin su ɗaya ya za a gane jinin su ɗaya shine bil islami wal horiya da musulunci da kuma yanci wato dukkanin su musulmi ne da wanda ya kisan da wanda aka kashe to za a kashe wanda ya kisan kan ganganci dukkanin su ƴaƴa ne da wanda ya kisan da wanda aka kashe to za a yi musu kisati kaga darajar su ɗaya nan. musulmi ne ya kashe musulmi ɗa ne ya kashe ɗa ba bawa ne da ɗa ba ba musulmi da kafuri ba wannan za a wato ainihin kashe shi amma idan aka samu akasi kenan shine kamar a ce musulmi ya kashe kafuri ba za a kashe musulmi ba ko da ya kashe bawa ba za a kashe bawan ba shine shine baitin gaba wa qatlu munhaqqin kashe wanda ya sariya maza ya ya zartu bil ali da saubin ya abun nan kisan wanda ya sariya kashewan wanda ya sariya bari in canja abu wa qatlumun haddin kashewan wanda ya sareya ko kitan wanda ya sareya ma ya ya ya abun nan ya ya ya zarke bil da sababin kashe ainihin madaukaki wato kafiri in ya kashe musulmi za a kashe shi bawa in ya kashe ɗa za a kashe shi to kaga wa qatlu munhaddin kisan wanda yake mai sarayayyen daraja na kasa kenan maza ya tude bil ali da sabbin kashe wanda ya fi shi daraja shine al ali wanda ya fi shi daraja to da haka kafin ya kashe musulmi ba wata wata za a kashe shi Ba wa ya kashe da za a kashe shi amma lal aksi banda sun wato idan musulmi ne ya kashe kafiri ba za a kashe musulmi ba don jinin su ba ɗaya ne, darajar su ba ɗaya ne. idan ta ne ya kashe bawa ba za a kashe shi ba sai dai a ce biya ne ya biya kima in kaburi ya kashe alo zimma ya biya diya idan bawa ya kashe ya biya kima sai a duba an kashe kasuwa nawa za a kai da shi tunda shi kamar abun sayarwa ne Ya ce wani sa'u mata kan rigali kamar mazaje ne su kuma in namiji ya kashe namiji za a kashe shi idan mace ya kai abin nan in mace ta kashe in namiji in mace ne ta kashe namiji za a kashe ta in namiji ya kashe mace shi ma za a kashe wato babu bambanci tsakanin namiji da mace in dai musulmi ne to in ya kashe sai da gangan za a kashe shi duka ne wannan dalilan su hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da Nasa'i ga cikin hadisi wanda manzala to yake cewa al-muslimuna tatakafu dima'uhum ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده musulmi jinanen su iri ɗaya ne almuslimuna tatakafa'u jima'uhum jinin musulmi duk ne to kaga kenan tsakanin namiji da mace ko babba da yaro idan mace ta kashe namiji za a kashe ta in namiji ne ma kashe mace za a kashe ba za a ce to ai namiji ya fi mace daraja in diya ne diyan mace rabin diyan namiji ne amma a wajen kitafi kuma kisan ganganci za a kashe shi haka nan idan gabba ya kashe yaro za a kashe shi bara a ce ai wannan yaro ne wannan kuma babba ba ne ko mai kuɗi ya kashe talaka za a kashe shi ko ya cika duniyar nan da arziki shi kuma ko ya fi tseren masallaci talauci idan ya kashe shi za a kashe shi haka nan idan shugaba ya kashe wani talakar za a kashe haka nan malami ko shi ne mufin duniya gaba ɗaya sai kashe wani jahili musulmi to za a kashe haka nan mutumin kirki bawan Allah mai tsoron Allah sai ya kashe wani fasiki da gangan to za a kashe babu bambanci kawai al-muslimuna tatakafa'u jima'u. ne musulmi duk ɗaya ne bara a ce ai to ai wannan yanzu an kashe shi an yi asara babban mutum ne wannan kuma ba wani abu bane ina ai duk jinin musulmi ɗaya ne kawai to da haka za a kashe shi to haka nan wannan zuwa yake wayar tabi dimmatihim adana mace koma bayan su ina iya dauko musu alƙawari yanzu idan musulmi wanda ba komai ba sai ba wani amana wani kafuri da ake yaƙi da shi ce ka zo ka shiga garin musulmi ba mai taba kai sanar yake na ba wani amana kar a tawa shi to ba mai taba shi ko da a ce shi ba kowa bane a cikin al'umma kai ko mace ce a shi dai ba ta yaƙi ko to amma ita ce na ba wani amana kar a kashe shi to zai shiga gari ya zagaya don ummu hani ta ba wani kafuri amana inna da yake wallahi ya shigo sai na kashe shi ya shigo madina sai ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba wa ne amana amma aliyu ya ce zai kashe shi manzan su ma ce kad ajar na man ajar ya umma hani wanda ka ba amana mun ba shi amana ya umma hani ba za ka ba za a kashe shi ba sannan wa hum yadun alaman siwahu musulmi su karfi ne akan wanda ba su ba mana suna hada karfin su yaki kafirai amma musulmi ba zai taimaka kafuri wajen yakan musulmi ba sannan sai aka ce wala da mu'minun bi kafir mu'mini ba a kashe shi ya kashe kafuri kaga musulmi ba a kashe shi in ya kashe kaburi sai dai a biya diya ko da da gangan ya kashe shi sai dai a biya diya amma ba zai ba za a ce a kashe shi ba haka nan wanda aka yi alkawari da shi ya shiga garin musulmi shi ma ba a taba shi ba taba shi sai an biya diya amma ba za a kashe mumini da sababin ya kashe wani kafiri ba ko da ahlu zimma sai dai maganan wato ainihin diya sai yace والشرط في المقتول عصمة الدم زيادة لشرطه المتقدم والشرط شرطي في المقتول وان أككشي عصمة الدم كاريا جني ما جنين سما عصومي هذا دم مسلمي معصوم الدم wato an tsare sa ba ya yadda kashe shi ba haka alu zimma wanda aka yi alƙawari da shi ba yaƙi tsakaninsa da musulmi shi ma masu muddami ne ba a yadda ba yadda ka kashe shi ba wannan murga mun faɗe su a baya cewa ba a abin da in musulmi ya kashe kafiri harbi ko ba harbi ma ba a kashe shi to sai ce sai ce ziyadatan kare li shar'ihil musaddami da sa wanda ya gabata to kaga ba wa'annan ake magana ba masu muddami anan ana nufin wanda bai yi ba musulmi yanzu da musulmi zai yi ridda mai hukuncinsa a kashe shi saboda wa tariku li dinihi an ufariqu li jama'a man badala dinahu faqtulu wanda ya tada addini a kashe shi kuma sai ga wani nan musulmi yayi ridda kafin a masa hukunci alƙali ya zartar mar da hukunci a kashe shi kai kawai sai ka je ka kashe shi amma ya tabbata yayi ridda din an tabbatar wannan ba za a kashe ka ba saboda ka kashe hadarun dani wanda jininsa ba tsararre bane haka nan mutum ne ya yi zina shaidu sun tabbatar shaidu guda hudu ya yi zina kuma ya taɓa yin aure an masa hukuncin za a kashe shi kaga za a je shi ya mutu sai wani ya je ya kashe shi kafin alkali ya ba da umarni a kashe shi to shi ma ba za a kashe shi ba saboda ya kashe hadarun jami wanda dama jininsa abun zubarwa ne an riga an masa hukunci dama za a za a zub da jininsa ko a nan ita wani ya kashe shi da gangan to shi ba za a kashe shi ba amma me za a masa za a kama shi a daure shi a masa bulala a ladabtar da shi zuwa wani lokaci saboda me saboda ya yi wa shugaba shishigi ya yi wa alƙali shishigi domin idan an bar abun a buɗe cewa duk wanda ya kashe wani a kashe shi kai ne za ka kashe shi ya za ka yi zuwa ka kashe wani ka ce ya kashe ya kashe wani ko kuma wanda ya rida a kashe shi sai dama wani kana gaba da shi sai ka je ka tsare wuyansa ya aka ka sare wuyansa sai ka je a yari tsari ne ga wannan ba zai zama hujja ba to ba za a buɗe wannan kofan ba saboda haka in ka je kai za maka hukunci za maka hukunci in babu wani dalili ba wai alƙali ya yi hukunci cewa wannan mutumin ya yi rida ba ka kashe wani aka ce aka ce ka ya yi rida ko sauraron ka ba za ba za a kashe ba. in kuma riga an masa hukuncin dama ya yi ridan za a kashe shi ka kashe shi ba za a kashe ka ba amma za a maka ladabi saboda kare wata barna da za ta biyo baya wadda ka duk abin da mutum ya yi shari'a ne take zartar da hukunci sai ce wa in waliyud dami wa in waliyud dami lil mali qabil wal qawada tahaqqahu fi man qutil fa ashhabun qala lil istihya'i yujbaru qatilun ala al-ida'i وليس zafi في مذهب ابن القاسم دون اختيار قاتل بلازم yace wa in waliyu dami idan waliyin jini wato dan uwan aka kashe kabi ya karba lil mali ga dukiya wato an kashe masa dan uwa shikenan sai ce kashi a bashi dukiya maimakon isafi da za a yi wal qawadasta haqqahu kuma ya cancanci isashin ya cancanci a bashi wancan din ya kashe shi fi man kuce cikin wanda aka kashe ɗin, wato ya cancanci a bashi ya kashe shi to wannan kaga ba za a kashe wancan din ba akwai wani abu da ya halatta a yi kamar yadda ya tabbata a ishe mazala Allah wannan mutumin ya kashe muku dan uwa kisan danganci kaga hukuncin sa ke kisasi ne sai kuka ce to maimakon a kashe shi ya ba da miliyan ɗari biyar ya halatta ku karɓi miliyan ɗari biyar sai ku tare shi ya ji gaba da rayuwarsa mai na maza suna ce kuma kuce ya lahu ƙasirin ƙwaho bi kairi na farai duk wanda aka ce an kashe musu wani daga cikin ɗan uwansu to suna da daman su zaɓi ɗaya daga cikin abu guda biyu da suka gafi musu imma an ya kuzo diyata wa imma an ya kusuru ko dai su karɓi diya ko su kashe shi wannan mutumin sai suka ce a ah, mu mun yadda a ba mu diya diyan nan yanzu miliyon ɗari biyar ne da tasa'in ma lokacin a ba mu miliyon ɗari biyar ba a fi musu ba sai su karɓi gida masu kuɗi ne sai su karɓi miliyon ɗari biyar soye ba a tsakanin kaga sun samu abin da zai ɗan sassauta musu wannan raɗaɗi sai aka yi haka ne ce shi a ba shi kuɗi maimakon a kashe wanda ya kashe ɗan uwansa to darasin a nan shi ne dole ne shi wannan da aka sai ba da kuɗin nan ya ba da kuɗi ko kuma zai iya cewa a liman yadda ba kawai a kashe ni ni ba zan iya ba da kuɗi ba a kashe ni to sai aka ce fa ashabun imamu ashab ɗaya daga cikin malamin malikiya kala ya faɗa listi ya yi bin raye rai yujubaru za a tilasta wa katilin wanda ya kashe wancan mutumin alal ilahi akan ba da kuɗi in ya ce a ni ba ran ba da kuɗi ba to yake za a tilasta masa ya bayar domin a raya ransa shi din wannan ne fahimtar ashabu ta za fi mazhabin ne qasim amma wannan baya a Abdurrahman bin Qasim babban ɗalibi Imam Malik siyari اختيار walai ta za wannan bai kasance bilazini can ƙarshen baitin abin da ya zama dole ba fi mazhabin qasimi wato a masaban Abdurrahman dan Qasim dun siyari qatilin ba tare da zaɓin wanda ya kisa ba shi da rabi nu kasa yace a in ya ga dama ya bada diya kar a kashe shi shikenan amma in yace a'a shi ba zai bada diya ba ba za a tashi dole ya bada diya ba sai a kashe shi din wannan mazhaban kuwa ita ta fi karfi eh ai ra'ayi garin da man ne abun da ya hau kansa shine kisa sai wanda yace na yafe ka biya miliyan kaza a barka don ya ga dama ya ba da miliyan kaza ne in ya ga dama ba kuma sai ce a kashe shi ba shi kenan ba ba za a sa shi dole sai ya je ya fi nemo wannan kuɗin ba ba magana dole a dole to kun sai na ana ambaton miliyoyin nan sai ku ɗauka cewa wai take ne za a bara nema ne za a yi eh, a hankali sai a sa masa lokaci ka kawo in mai kuɗi ne kuma shike ke dawa biloniya ne sai kawo su kawai take ɗi in kuma ba da shi miliyon nawa za a kawo ko duk wata za ka kawo nawa aka har ya biya sai abdullahi bin qasim sai bara a ce da sa kawai in ya zaɓi ya bar duniya kawai shikenan sai a masa ke sai a kai shi lahira in kuma ya zaɓi zai biya shikenan zai biya zai biya kuɗi yanzu za a samu wanda zai yi sai a kashe shi za a samu karkar wani girgiza kai yawa wani zai ce a kashe shi kawai shi ba zai biya ba guda nawa aka samu an samu akwai wanda zai ta hada da Allah shi a kashe shi kawai ya huta a kashe shi kawai za a samu wani shi duniyar dama ta ake shi kawai ila ma gari ne mar zafi je kashe wani da gangan kawai za ka gani wani yana hawa saman beni ya faɗo wani yana rati kansa ba so yake bar duniyar ba ne to shi ba ka ce ka kashe wani za a kashe ka da je ka kawo miliyon ka ce kai shi ya riga ya abun kunya a kashe shi ma kawai shi ba zai bada kuɗi ba wani zai iya yin haka in yace shi a kashe shi ba za a da masa sai ya bada kuɗi ba wa afu babin muslimul qisasi malan yakun min qududin ikafi malan yakun min qududin ikafi wa shubhatun tadra'uhu wa milku ba'bida min ladhi tarahu al-halq yace wa aku afwan ba'din wasu wani daga cikin magada musqiful qisasi yana tare da qisas wato da aka zo za a kashe wani sai ɗaya daga cikin 'ya'yan wanda aka kashe wanda aka kashe da gangan ɗin sai ce ni na yafe to ko sauran ba su yafe ba ba za a kashe shi ba dole a dawo jiya kawai su sauran sai a ba su ne a ba su biya saboda ai babu rabin kiɗa inda ce ƴaƴan biyu ne ɗaya yafe ɗaya bai yafe ba kaga yanzu kaga an yafe rabin kitafin kenan rabin kisa ɗin to akwai rabi ne bare a ce to wannan a masa rabin kisan sa babu ba kai zaka ce na kashe shi rabi ba ko a kashe uku na kashe shi kashe ke ba kaiwa ba ka san ba za a yi wa mutum ya mutu ba ina mara abu da yawa bai mutu ba mar dan kadan kuma ya mutu ba a rabin kisa ba za a ce a sare rabin wuyansa ba sai an kashe shi ba a haka ko rabin kansa ba a haka saboda haka in ɗaya ce ya yafe shi kenan malam ya kuma gidan wanda ya fi bai kasance min kududin tikafi yana daga cikin shi ne mai tsariya ko mai tawaya wato matukar baya cikin yan uwa wanda ba su kai darajar wasu a sama ba misali yanzu mutum ne mutu ya bar ƴaƴansa da ƙannensa to sai ƴaƴan suka ce ba su yafe ba sai wani daga cikin ƙannen ya ce ya yafe to za a kashe shi saboda ai wannan darajar su bai kai na can ba to in ana to yanzu ko gado za a yana da gado ne masu su shi to da haka idan akwai wannan wannan baya yi ko kuma ga ga ɗan uwa ga babba ko ɗan babba su yan uwan ba su yafe ba bakwano suka ce sun yafe shi ma ba za a ba za a saurare su ba ko da haka za a ce wannan matsayinsa bai kai bai kai a ce mewa bai kai a ce ya yi akuwa ba sai dai idan darajar su da amma in duka yan uwan aka bari sai ne ce ya yafe shi kenan ko duka bakwano aka bari dama ba yaya ba wani baba sai ce ya yafe shi kenan ko da haka ɗaya daga cikin ya yafe shi kenan fa babu rabin kisa ko wani kashi kaza cikin kaza na kisa sai a ce to a dawo diya yanzu ko dole ku hakura sai dai a ba ku diya amma ba za a kashe shi ba akwai wani wani clip da yake yawo ya daɗe yana yawo na larabawa ba san ko ana ko ne zan shi ana cewa a saudiya ne ko wasan ko ne wallahu alam abin ya yi kama da gaske amma ba mamaki ko wasan ko ne an zo an daure wani za a kashe shi ka san saudiya yadda ake yi idan za a yi kisa ɗin za a kira wasu da suka abin yan uwan wanda ya kashe ɗin a kawo na an yanke masa hukuncin kisa bayan an yi shari'a an yi zaman da za a yi shi ma an ɗauka masa lauya an tabbatar da shi kisa daga ba to za a zo a filin da za a kashe shi a kira su waliyai ko da dama asali ya halatta a ba su su kashe shi to akwai jannat shi mai kisa ɗin wanda abin nan sara ɗaya kawai zai wuce da wuyan mutum to sai a zo wannan wurin da yan uwan suna gani a kashe shi domin su huce haushin su to amma yakan iya neman afuwa a yi masa afuwa ya biya jiya ko a yafe masa gaba daya to idan sun yi afuwa shi kenan in ba su yi ba kuma kaga za a kake shi to shi wannan kiritin ya nuna cewa ganin yan uwan nan ƴaƴan shi wannan mutum da kuma wanda za a kashe din ya zo ya nemi afuwa har wani malami ma yana wa'azi ku yi masa afuwa ku samu ladawa ya suka ce ba za su yi ba har an rufe kansa an rufe fiskansa shi wanda zai jallad wanda zai kisan da ya je ya zare takobi zai dauke masa wuya sai wani yaro a cikinsu ya daga hannu haka dama shi mai kisafin wanda zai kare wuyansa in yana kallon wannan bangaren sai masa haka wannan shi yasa nake cewa kamar yayi kama gida ko a tsakwai ko ne amma dai yayi kama da gaskiya domin yayi haka dai tare shi sai haka yaro nan sai dakata nan sai ya taho yana zuwa yana zuwa sai ce a kunce shi aka bude masa sa sai ce a fautu laka wajen a fautu kali wajen illa nayi maka afuwa don Allah nan sai aka kabbara a wurin gaba daya nan kuma wannan ko dai koma wasan kwaikwayo ne dai inda gaskiyar ma aka yi ko hakan din ne shi nan kawai masa abuwa yanzu ba dama a kashe shi shi ɗayan nan sauran sun ki shi kaɗai da ya abuwa nan yanzu ba dama a kashe shi sai ba da biya wa sauran in ya yafe har da biya shi kenan shi ma in bai yafe da biya ba shi kenan don yafiyan kala biyu ne akwai yafiyan da za a yi ko biyan ma ba a sau shi kenan akwai kuma yafiyan da za a yi a koma zuwa biyan biya sai a ba da biya ne saboda haka kenan idan wasu daga ciki suka yafe ko wani daga ciki yafe ko sauran ba su yafe ba babu maganan kitasi ba za a ce to ɗan masa duka gwargwadon na sauran ba sai zai yi ba ya ce wa shubhatun tadra'uhu wa milku babi damin lazi itirahu alhalku wa shubhatun shubuha tadra'uhu tana tunkuɗe wato ainihin kitasi shubuha tana tunkuɗe kitasi wa milku babi damin lazi itirahu alhalku da mallakan shashin jinin wanda halaka ɗin ta bijiro masa jinin wanda halaka ta bijiro masa wato shubuha kamar yanzu a ce a ce a ce a ce malami ne yana ladabtar da yana ladabtar da ɗalibinsa irin yadda ake dukan almajirai sai malami ya buki almajirinsa sai ya mutu wannan za a ce abin da kisan gangan ne kisa ne na kuskure kisa ne na kuskure ana sa shi a shubhul amdi asalul kadai shubhul amdi kisa na kuskure wanda ya kama da mai ganganci ba a kisa sai dai jiya din a kaurara sai zama raƙumi guda arba'in masu ciki a cikin sani amma masu malikiya su babu daga kuskure ta mai sai ganganci kamar an samu shubuha a ce malaminsa ne yana ƙoƙarin ladabtar da shi da 'yar bulala sai mutu kaga anan ya nuna ba niyan sai kashe shi bane ko wani wansa ko makamancin wannan ko kuma uba ne ya kashe ta shi wannan ya zo a nasin hadisi ai usul walidun yulad ba a kashe yaro uba in ya kashe ɗansa da zai zuwan zuwanka duniya kai kuma kai sababin sa duniya ba ko da aka a ɗauka cewa kawai ladabtar da shi ya yi shi sai aka samu kuskure sai mutu amma malikiya suka ce idan kisan abin nan ya masa kisan bulubulu ya dauko wuka yazo ya danne shi ya gigara masa a wuyansa suka ce to za a kashe baba wannan babu wani shubuha ba abin da ke nuna cewa wai alaman cewa ne alaman alaman ladabtarwa ne babu babu wannan alaman inda babu wannan alaman kaga akwai me akwai iri-iri ko kuma akwai ƙulo-ƙulon cewa kawai kisan ganganci ne ko da aka sai a kashe shi haka nan idan mutum ya mallaki shashin jinin wannan halaka ta wato ainihin ainihin ta same shi misali a ce a ce a ce a ce a ce a misali abin nan ɗansa ne shi ma idan akwai babansa ne kai in akwai alama wani abu ne yake son wato ya yi sai wani abu ya kubuce masa akwai dai alamu da ake nunawa wanda za su bayyana cewa lallai wannan abu ba alamansa ba na abin nan ba ne ana misali da mata da sauransu amma idan ya zama bolo-bolo kawai an zare wuka ne aka yanka mutum to kaga wannan babu wata shubuha da za ta bayyana masa amma duk dai dan uwa wanda yake na jini ba a tamani zai kashe dan uwansa wato haka kawai da gangan sai dai kawo masa kariya yace wa haisu taqwa tuhmatun fil mudda'a alayhi fasinu lahu qashri'a wa haisu taqwa tuhmatun yayin da tuhuma take karfafa fil mudda'a alayhi wanda ake tuhuma ko ake kai ƙara wajen kisa ko fasijin lahu kashuriya kurkuku da hu a gare shi kashuriya an shir'anta shi idan ka zo mutum ne dama ana tuma akwai gaba tsakanin shikenan sai aka zo aka samu gawan kusa da Ka kaga akwai tuhuma to shikenan sai ake tuhuman wannan wanin na dama dan ta'adda ne kuma an ga ya wuce a wurin nan to kaga akwai tuhuma to in ya kiya amsa ba shaida kuma to za a sa shi a gidan <coughs> a gidan yari a dinga ladabtar da shi a dinga ladabtar da shi a gidan yari har ya amsa ko da shekara nawa zai a wajen imam malik musamman idan alamu sun bayyana amma idan babu wata alama mai karfi don wani ya ce wani ne ya kashe wani ba za a kama shi a daure ni ba sai ce ka je ka kawo shaida albainatu ala al-mujtahid Ko da ka je ka kawo shaidu wanda suke nuna alama shi ya kashe shi wal aqu la yughni anil qaraba fi al-qatl bil ghilati wal hiraba wal afwa afwa la Guni baya wadatarwa anil qaraba wato daga ubu maka ce wal afau afwa anil qaraba daga makusanta la guni baya wadatarwa fil a aw jan kita bil jilat na gila wal hiraba da kuma kashi da kani wato wani makusanci idan an kashe dan uwansa to ba zai ce nayi afwa ba in kisan gila ne ko kisan fashi da makami kisan gila shine kisan yaudara shi shine fatawar imam malik kamar da zo a muwata mutum ya zo ya yaudare ka ya ce zo mu je in sayar maka siminti a wancan gidan yana da siminti trailer ya eh, zo mu je in sayar maka sai kun je wannan wajen kawai dama ya shirya sai kashe kai, kare ka ko kashe ka ko wani makami kaga anan akwai yaudara a to irin wannan imam malik yake babu abuwa a cikin sa ko sun ce sun yi abuwa ba su biya sai an kashe shi za a kai shi lahira shi ne ma'anin kisan wato ainihin gida. mutum ya naɗa maka wani tarko da wanda a zahiri alheri zai maka ko zai baka wani kyauta ko almajiri zo ka karfi abinci shiga falon nan akwai abinci ka ci sai ya shiga sai rufe je ya kashe shi a ciki kaga akwai yaudara a ciki ko shi ake cewa kisan gida amma ma da yace babu afuwa ko an kawo mutum a kashe shi ko da dangin wanda aka kashe sun cikin yabe ba za a yi da yafiyan ba sai a kashe shi amma wasu malayan suna ganin za a iya masa zai iya yafe ba wal hiraba ko kuma hiraba hiraba shine fashi da makami fashi da makami shine fata utsare saboda asalin sa hanya ake tarewa ai to amma ko a gidanka aka same ka da makami ifin ka banza ko ka ifo ba ba ba ba su tare ka ba tunda dama su kirkire sun zo sun fi karfin ka ne to sunan ka fashi da makami to irin wannan shi ma aka maka fashi da makami shikenan aka sake maka dan uwa in ka zo kace ka yafe ba za a yafe ba saboda akwai haƙƙin Allah a cikin wannan dole sai an kashe shi an ambace shi hiraba saboda Allah ta'ala ya ambaci mai fashi da makami mai yaƙi da Allah ne asalin hiraba yaƙi ne mai yaƙi da Allah da manzo sama yace inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard so da aka sakamakon wa'inda suke fashi da makami su ne masu yakan Allah da maza sama da masu ɓarna a bayan ƙasa duk sunayen su ne shi ne a kakkashe su da baya ko kuma a tsire su a kashe su a rataye su a nuna shi mutane a kashe ko a kashe a rataye ko a yanke hannun dama da hannun da kafan hagu ko a je a daure su Abdullahi bin Abba ya ce in sun kashe sun karbi kuɗi a kashe su a tsire su a rataye su a nuna wa duniya domin ya zama wa'azi ko a rataye sun sai an gama kallon su na daga ba a kashe idan kuma kisa suka yi ba su karbi kuɗi ba a kashe su kawai in kuma sun karbi kuɗi ba su yi kisa ba a yanke hannun dama da kafan abu na kowa ba a kowa in kuma sun ɗan tsorita mutane ne haka suka tsorita ba kisa ba karɓar dukiya a tsore su na zuwa wani shekaru wasu malayin ko suka ce an ba alƙali zaɓi na biyar da ya ga dama yi to amma dai in wani ya maka fashi da makami ya kisan kai in kake wai kaya ne ba wani yafewa za a kashe shi ne kawai domin wannan akwai haƙƙin Allah a ciki ba haƙƙin ka da kai kaɗai ba sai ce wa mi'atun wa mi'atan yudladu bil ahkami man anhu yu'fa ma haqqi ani wa mi'atan bulala ɗari ne yudladu ake dukan ake dukan man anhu yu'fa wanda ake yi masa afuwa dangane da kisa wato a masa akon kisasi ya kashe wani amma ka an yafe masa yan uwa suka yafe ko za a masa bulala ɗari ne il hakami da hukunce hukunce wato hukuncin da za a masa za a masa bulala ɗari ma haffi ami tare da tsarki shekara guda na fata fahimci bai wato bulala ɗari mai akan yujuladu a yujuladu mai akan kenan yujuladu ana ana yin bulala mi'atan ɗari bil hakami da hukuntawa man anhu ga wanda anhu ufa aka yi masa afuwa ma hafi ami tare da ɗaure shi shekara guda ko da haka don an ce yi kisan ganganci sai ka kira maka afuwa to ba na nufin ka kama hanyar ka kadari ba shekara guda za a ɗaure wanda ya wannan shekara guda kuma a masa bulala ɗari domin gobe kar ya sake ah to kai kisan ganganci an ce a maka afuwa gobe ma sai ka je ka kashe wani ma sai a ce to an yadda ba za a kashe kan ba tun da ma'abuta jinin su waliyan sun ce sun yafe ko yan uwan shi mamakin wanda ka kashe sun yafe sai a ce to ka zauna a gidan yari amma ka bulala ɗari kuma a ajiye ka shekara guda domin ya zama wa'azi ga wani sai ce wa sulhu fi za ka ma'al afi sawa kama kuma fi hukumin iska isawa wa sulhu sulhu fi za ka cin wannan ma'al afawi tare da afuwa istawa ya daidaita wato can mun ce an maka afuwa ko ka biya diya ko har ka biya komai sai muka ce za a daure wanda aka yi wa afuwan shekara guda kuma a masa bulala ɗari wanda yake kan gangani to don sulhu suka yi ba shine wa sulhu sulhu to shi kuma me sulhu sulhu ba kaman afuwa ba ne don afuwa za a baka daidai yadda ake biyan biyan wanda ya kisan kuskure yi ɗari ko a baka miliyon miliyon ɗari biyar da tasa'in to amma shi kuma sulhu ana iya karawa ko a rage in ba aka yi kaga ba iskali a jiki wannan sai eh, ba ni miliyon ɗari kawai shi kenan na shi wakasa duk da haka za a masa bulala ɗari kuma a ɗaure shi ko kuma ya zama ya fi ma abun nan din kuɗin biya ne kamar yanzu wani ya kashe wani dan uwa ya ce ka bani biliyan daya miliyon dubu ke nan ka bani miliyon dubu na ɗauki na maka abuwa kar a kashe ka ka sai karɓi miliyon dubu to in ya ba da miliyon dubu ya tsira daga duka da ɗaurewa bai tsira ba ko miliyon dubu ya bayar kaga wannan sulhu ne kenan ko miliyon dubu ya bayar za a ɗaure shi shekara ɗaya masa bulala ɗari kaga wannan biloniya ne kenan ko ya kashe wani da gangan ya ce kawo biliyon ɗaya a ɗaure shi shekara ɗaya kaga dangin wannan mamacin su kan sun yi arziki kawai na ɗan lokaci gida don ka san shi arziki a jikin mutum yake yi ko biliyon ɗari ya ba ka yi kai ba mai arziki ba ne ba wani kuɗin da za ka yi za su ƙare zuwa wani ɗan lokaci amma ko dubu ɗari ne Allah ya sa kai mai arziki ne zuwa ɗan lokaci sai aka ka zama mai kuɗi amma dai za su rage raɗaɗi na ɗan lokaci yake to saboda haka shi ma za a masa wannan bulala duk ɗaya ne da akuwa ma'ana za a bar bulala ɗari a ɗaure shi kama kuma kamar yadda su biyun da sulhu da akuwa ɗin fi sawa suka zama daidai fi hukumin da wajen hukuncin tare da kisa ma'ana ko sulhu aka yi a karbe kuɗi ko akuwa aka yi aka ba da diya to ya tare da kisan da za a masa na kisafi kamar yadda suke tare da kisan kisafi haka kuma ba sa tare da ladabi da za a yi wa wanda aka yi wa abuwa suna tabbatar da za a masa bulala ɗari sannan a ɗaure shi shekara ɗaya sai ce wadiyatul amdi kazatil khata'i ko ma raba fihi bainal mala'i wadiyatul amdi diyan ganganci kazatil khata'i kamar na kuskure ne idan wani ya ce na yi abuwa a bani diya ba za a ba shi diyan kuskure ba za a ce diyan daban take ba ba za a ƙara ta ba Yace ce kamata raba fihi kamar yadda suka yi jejeniya fihi a cikinsa bainal mala'i tsakanin mutane wato ko ne ko ba kama ba ne ko mata raba fihi ko kuma abinda suka yi yarjejeniya da shi a cikin wato afuwa na kisan kuskure din na abin da ya shafi kuɗi bainal mala'i tsakanin jama'a wanda suke wato waliyan shi wannan mutumin wato ƴan uwan wannan mutumin ko dai a bada diya yadda ake bada diyan kuskure ko kuma abin da suka yi yarjejeniya kaga kamar sulhun da na faɗa kenan a bada miliyon kaza ko ya kai diyan ko ya wuce diyan duk ya halatta ko da ka ya halatta ayi wannan to ana kan irin na ne au ma tara ba fihi bainal mala'i kuskure ne bainal mala bainal mala wato tsakanin jama'a al-maradu bil mala huna jama'atul awliya wato su waliyan wanda aka kashe kenan in sun yarjejeniya ko miliyon nawa ne yayi wa haya idza ma qubilat wa sullimat bi hasabil mirasi qad taqassamat wa ju'ila diyatu muslimin qil ala al bawadi mi'atan min al ibil wa haya ita diya din idza ma qubilat in aka karbe ta wa sulliman aka mika ta qad taqassamat hakika ta rebu bi hasabil mirasi gurgudun gado idan aka kashe muku dan uwanku da gangan sai kuka ce a ba ku jiya ba a ra'a kashe shi ba aka ba ku miliyan ɗari biyar to za a riba ne kamar yadda ake riba gado kowa gurgurda inda zai ci gado haka zai ci wannan jiya ne kamar ma ya mutu ya bar ya bar jiya ya bar gado ne haka ne kisan kuskure ne ma aka ba da jiya shi ma aka za a riba inda ake riba gado ga namiji zai ninka mace biyu kenan idan 'ya'ya ne ko jikoki ko makamancin wannan ita wa ju'ilat an sanya diyatu musulmi diyan musulmi kutil da aka kashe shi mi atan dari min al na daga raquma alal bawadi akan mutanen kauye su mutanen kauye suna kiwon raquma azam a wancan lokacin kenan ko shine galibin abin da mutanen kauye suke kiwatawa to shine sai a ce su biya raquma dari in sun kashe musulmi Dole ya kashe musulmi raqumi nawa raqumi dari to kaga mutanen kauye kuma raƙumi dari bai zai musu ala ba amma ka ce ka ce shanu ɗari duk da raƙumi ɗari sun fi ƙarfin shanu ɗari wasu a ya zo a asar na a sai na umar ya ce masu shanu su ba da raƙumi da shanu ɗari biyu kaga kowane raƙumi ɗaya na matsayin saniya guda biyu ke to in makiyaya ne sai a yi haka sai ce wal hukumu hukunci bi tarbi'i da fuduntawa ne fil anbiya kisan ganganci wajab je wajaba wato raguman za a kasa su kashi hudu shine at tarbi'i muna da bintu makhabin guda 25 wato ya shekara ɗaya mace ta mace ya shekara ɗaya wanda ta shiga shekara na biyu guda 25 akwai bintu labuni Raƙuma mace wanda ta cika shekara biyu ta shiga na uku 25 ba hamsin ba akwai kuma jaza'a yar shekara uku ta shiga hudu guda 25 biyar akwai hiqqa wanda ta kai ta yi barbara yar shekara hudu ta shiga na biyar guda 25 suma to kaga ya cika ɗari kenan to haka za a kakkasa su kaga akwai manya akwai tsakatsaki akwai kuma ƙanana da shine ma'anan wal hukumu hukunci fi tabi'i da kutunta su kasa su hudu kenan fil amri a kisan ganganci kisan ganganci wa jabiya wa jaba wa alfu dinari dinari dubu ne ala ahli zahabi a bisa wa'inda suke amfani da dinari wato wanda suke amfani da kuɗi da ake cewa dinari shine dinari kenan dinari kenan to shi kuma a yanzu kimansa miliyan ɗari biyar da casa'in da wani abu miliyan ɗari biyar da casa'in da wani abu shine kiman diya in wani ya kashe wani da kuskure abin da zai biya ko da gangan in ba a yafe ma in an yafe masa fita ko a bisa kuskure in ba a yafe masa diya wa kaga miliyan ɗari biyar da casa'in tana da yawa sai ta ishi mutum jari ko ta ishe su ma jari wa qadruha ta ne ala ulil warak a bisa ma abota mai zinari abin nan azurfa shine alwaraku shi kuma to isina ashara alfa dirhami dirhami dubu goma sha biyu ne la adana ba da wanda bai kai wannan ba za ka an yi kiman wato dinari ɗari kimansa dirhami dubu goma sha biyu sannan kowane dinari ɗaya dirhami goma sha biyu kaga dirhami dubu dubu goma sha biyu wani a canjin wannan lokacin kenan ko amma akwai canjin kuma kowane dinari ɗaya dirhami goma kaga dirhami nawa kenan ɗari biyu abin da dirhami dubu goma kenan dirhami dubu goma to da haka kenan duk kuɗin da kuke amfani da shi to za a duba a ga nawa ne daidinsa a zinari kenan sai a muku wato abun nan ɗinsa valuation ɗinsa kamar yadda in mutum zo cire zakka kaga da zinari ake dubawa sai a baka a naira miliyan goma sha ɗaya ne ko kaza ne saboda zinari a zinari a shirin ga kimanta a zinari haka shi ma abin da ya shafi biya sai ce wa nisfu ma zukira fil yahudi wa fil nasara sabitul wujudi wa nisfu ma zukira rabin abin da aka ambata nan sabitul wujudi mai tabbataccen samuwa ne fil yahudi a dangane da sha'anin yahudawa in bai yahudi aka kace to rabin diyan musulmi kaga dirham dinari nawa kenan 500 wa fin nasara haka nan in nasara ne kiristoci in an kashe shi ma inda a ba da zinari wasu kan kuskure ko an yafe a ba da diya to shi ma za a ba da rabi na musulmi ne kaga da rai kai ma abin nan miliyon ɗari ɗari shida ba abin nan miliyon ɗari uku ba zai zama miliyon ɗari biyu da casa'in da biyar saboda matsayinsu bai kai na musulmi ba sai ce wa fin nisa'il hukmu tansifu diya wa halatun fi kulli fi muhniya wafi wafin nisa idan gane da mata kuma alhukuma hukunci shine tansifu diya riba diyan biyu wato diya rabin diyan namiji shi ake bawa mace rabin diyan namiji shine na mace wahalatun kuma hali ne mugniya mai wadatarwa fi kulli sifin a kowane a kowane nauyi in musulmi ne rabin diyan musulmi shine diyan mace rabin diyan namiji kai shine diyan mace in ma alul kitabi ne kaga diyan mazajen su rabin diyan mazajen musulmi ne to matan su kuma rabin diyan su kaga an je dinari dubu idan mace musulma ne dinari 500 biyar kenan in alul kitabi ne kuma mazajen su dinari 500 biyar to matan su kuma zai zama dinari ɗari biyu da ne ma'anan wahalatun musniya hali ne mai wadatarwa fi kulli sinsin akwai ne nau'i. Saboda diyan namiji yana ninka diyan mace diyan mace rabin diyan namiji ne a musulmi haka ne an koma wanda ba musulmi ma diyan matayen su rabin diyan mazajen su ne yace wa tajibu diyatu fi qatl khata wal ibl taqmisu fiha qusira yana ga ne ya kamata mu tsaya Allah ya nuna min lokaci yayi za mu tashi wa tajibu diyatu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh